بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما قالنا لنا وفينا معاني كتابك العظيم نقول يا الله مدركين تركي الذي راعي إلى هذا المكان تفسير القرآن من جرمه كما نوضع من البركة وفي رمضان har ila yau ومعوش الله ما تكون ana cikin cikin a jiya karanta ayoyi inda Allah madaukin sarki ya kuma ba mu labari na yadda ta kasance tsakanin annabin Allah annabi Lut da kuma mutanen shi wanda aka zargaje su aka yi musu wa'azi aka ja kunnansu a kan cewa su bautata wa Allah makarici ayyuka na alfashiya da suke yi su bari an yi tsawon lokaci ba irin wa'azi da annabi lokacin bai gabatar da su ba amma da yake ba su da rabo ba su ji sun karba su yi aiki da abin da ake gara balma izgili da rashin kunya suka dinga yawan annabi shi ne suna aikata alfasha suna zakewa maza su watsar da mata lokacin da Allah ya yi zai halakar da su ya tura masu malayaku suka je wasu a mutane domin su ba wa annabi gudu labarin cewa za a halakar da waɗannan mutane kai kuma ga abin da ake so ka yi ka bar garin da kai da mutanenka domin an tashi halakar da su zama kai da jama'a ka ba ku a cikin da waɗannan mala'iku sun je gidan annabi lokku su kuma mutanen gari daga ganin waɗannan baƙi sai suka so farin ciki suna jin daɗi suna murna cewa abin nema ya faru suka je suka yi cincirin suka cika a kofar gidan annabi lutu suna ce mishi ya ba su waɗannan baƙi. annabi lutu baƙin ciki ya cika shi hankalin ya tashi domin in aka ci mutuncin waɗannan baƙi. Baƙinsa to shi aka ci mutunci don haka ya dinga roƙo yana wato lallashi na waɗannan mutane na cewa su yi kar su aikata wannan abu keniya da waɗannan baki su kuma suka ci gaba da tuntuni suna cewa ai mun gaya maka tuntuni ka daina yin baki in baki sun zo kar ka ɗauke su ba a wanka da su don haka mu ba ruwan kawai ka ba mu su ita musu ga ɗaya mata in kuna kan aure a ɗaura masa aure da su suka ce ai ka sani mu ba a abin da ya shafe mu da ɗaya mata abin da muke so kan da ka tsaye to Allah mabuɗin sarki ya yi wa shi malaka zuri umarni ya ce ka gaya mishi hakikanin abin da ake ciki malaka zuri ya ce wa annabi yusuf ka kwanta da hankalinka mu fara mutane bai mu malaka kuli kuma mun zo ne musamman matan da halakar da su yaushe za a halakar da su aka ce mishi sai a ba ya ce a halakar da su yanzu kar a wani sai a zuwa ta yi aka ce a ai da yanzu da asuba ai kamar lokaci da ne ka yi hakuri amma kafin asuba ga duka da abin da za a fara musu tuna ne Allah a cikin suratul kafa ya ce wani kadra wa su an zai yi fata matna a ayyuka wa zuku a gajin sun nemi ya kyale musu bakinsa sai muka shafe idan dinansu sai Allah ya sa malaka jibrilu ya haka da suka fiki ko sai idan sai shafe sai zama ba ido ba hanci sun dindu kawai duka ta zama ido shi kenan da zuwa shiga badai shi ne Allah maɗaukin sarki zai yi bayanin yanayin kaifiya na halakar da su da aka yi shi ne har da ya rantsi da rayuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya ce na rantsi da rayuwarka a lokacin da ake wannan abu su sun suna cikin magagi na imuwa na san abin da su suke tsatsi duk abin da za ka gaya musu a wannan lokaci ba za su ji ba to shi ne yanzu ba a aya ta saba'in da uku azabar da allah ya kaddara musu

فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجين نعم. إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات للمتوسمين نعم، الله هو في التركيب وطولنا القرآن مبيضة لنا سوا من الله هو عند يأتي القرآن كتاب عظيم a ajabar kalmar kullum buwaye littafi wanda ya buwayi dukkanin halitta in dai halitta ne ƙwarani a ƙwarfi shi kowaye shi ne mai waka yake cewa bukairi yake cewa raddar balagatuhu da'awa mu'arid raddar gari raddar ya zaujani ala idanci wai raddar balagatuhu da awa mu'arif raddar bayubi ya zarjani ala idanci ƙur'ani ke karkatara don ya ƙoƙarin ba tsari ne na mutum ba ke sa wani bature da ya shekara goma sha shida yana bincike a kan Qur'ani bayan ya binciken sa. ya ce ko dai a yadda Qur'ani littafin Allah ne ko a yadda ba annabi ne ya rubuta kaji ko dai a yadda na Allah ne ko kuma dole a yadda ba annai Muhammadu ne ya kirkiro shi mun saboda mai yace saboda shi Qur'ani bisa lura da abin da yake ɗauke da shi ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwar mutum da kowa kuma mutum haji to shi fa wani ɓangare ne na binciken tsayayi amma kashi dubu na abin da ya kunsa shi bai taɓa shi ma bai shi shi ƙul'an da kake ganin shi ko kowace kalma kowace kalma daga farko har ƙarshe Allah ya tsora wannan kalmar ne a bisa tsari kowace kalma daga bakar Allah a bisa tsari Allah ya kowace kalma misali malamai sun ba da bayani kafin mu zo shi kenan sai aka ce fitar aljanna aljanna kalanta koriya ce kalan aljanna green to in ka ɗau ƙur'ani in ji malaman ulumul ƙur'an in ka ɗau ƙur'ani daga bakarar zuwa nasi kalan aljanna koriya ne ƙofofin aljanna guda takwas ne to kore masu takwas aka ba za su saboda kalan ya yi daidai da yawan ne ƙofofin ƙofofin ta takwas kalan ta kore kuma an faɗi kore so takwas a ina a ƙur'ani to duka abin da ke cikin ƙur'ani a haka yake a lantarki. misali waɗannan mutanen annabi lo akwai inda Allah da yake magana a kansu sai ya ce ma sabaka kun biha min ahadin min al’adu shi zunubin luwaɗi tun da Allah ya halicci duniya ba a taɓa yin luwaɗi ba sai su waɗannan mutanen su suka ƙirƙiro mun gane shi ya sa da Allah ya tashi zai musu azaba sai Allah ya musu wata irin azaba sabuwa fil kamar yadda zunubinsu yake sabo fil to azabin su ne sabo ne fil tun da Allah halicci duniya bai taɓa yi wa wasu mutane nau'in azaba irin nau'in da ya yi wa mai mutanen lutu ba kamar yadda su ma sun ƙirƙiro zunubi wa Allah sabo fil to azaban ma sabuwa fil ba irin wanda aka yi wasu su aka musu ba saboda mai saboda zunubin su sabo ne da aka hukumar su ma sai zama mai sabo banda Allah ba wanda yake da ilimi eh yanzu mutum ya saci kaza aka yi don aka zo da dublan shi duka wanda ya sace waya ma sai a kama shi da biyu dublan duka zunubi a ne hukuncin duka iri ne iri ɗaya Allah ba ka yi komai za ka gan shi ana sa shi ne a inda ya dace abin da ya dace da wannan shi za a mishi abin da haka duk ƙur'ani yake shi ya sa laraba suna da balaga suna da fata an ba za su iya kawo ƙur'ani ba za su iya kawo kwatankwacin tsawa saboda irin wannan hikima na ubangiji da tsora kowane abu a inda ya dace mutum ba zai iya saboda kai mutum ne tunani za ka yi in abu ya yi nisa sai kamanta na baya shi kuma Allah baya mutuwa shi ya sa za ka ga Allah bai taɓa ka guda biyu ba eh za ga tun da Allah halicci duniya mutum kama na haka ni kaɗai ne bai yi shi a baya ba kuma a gaba ba zai mai ba ba zai taɓa manta ya yi ni ya je wani kala na kuma gobe ba yi manta mun gani kuma kowa haka ne yanda ya yi ka kai ɗayan ka ba a taɓa wani kamar ka daidai haka kamar yadda kake ba kuma har duniyar da nade ba za a maimaita wannan sai Allah shi yasa shi alƙur'ani in kana so ku zauna lafiya sai ka sallama mishi littafi ne buwaye wanda ya buwaye halittu da baki ɗaya shi ne sai Allah ya ce fa akhazatuhum sayhatu mushriki sai tsawa ta kama su mushriki daidai lokacin hudowar rana daidai lokacin da rana za ta hudu da wata a lokacin Allah yake mala'ika jibrilu kamar su tsawa kamar su tsawa shi annabi rusu sun jiya da daddare ya kwashi iyalansa sun fita gari ya waye rana tana soma huduwa sai Allah ya ce jibril ka tsawa ana tsawon nan Allah ya ce wa jibril ka ɗauki garin ka sama da shi haka ya tsoma sa a ƙasa ya ɗauki garin haka sai jibril sai sama da garin aka ce mala'ikun sama ta ɗaya sun soma jin haushin karnukansu sai Allah ya ce to yanzu ina so ka kifar da su kawai sai jibrilu ya karɓa da ya juya su sai sai Allah ya ce wa mala'ikun jahannama to ana juya su ko kuma ku bi su da jifa da kafan kwani zuwa su wanda aka kona a cikin wutar jahannama ku bi su da jifa wurin yana can a kasar jordan ana ce ma wurin yana nan jin lokacin da aka yi haka ba shuka ba bishiya ba gida ba kowa in ka je kasan yanzu garin tsattu in ka je za ka ga wurin wurin yana nan gashi nan ba komai a bushe an marmuwar wuta daga wutar su duwatsu daga cikin wutar jahannan wurin yana nan me yasa Allah ya bar wurin saboda ya zama abin zuwa? ga waɗanda za su zo a baya kar su aikata irin abin da shirin suka aikata shi yasa Allah sai ce faja'alna ha safila sai muka mai da sama ta koma ta zama ita ce ina ita ce ƙasa wa amtarna alaihim muka yi musu ruwa hijaratar na duwar wasu min sijil wanda aka kona a cikin wutar jahannama ana kifar da su ko sai Allah ya ce ku bi su da ruwan duwar wasu daga jahannama shi ne aka bi su da ruwan doro aka zo aka kifar da su a inda suke sai mu ga takwar taurin kunne Allah ya ce a ka ce a a kai ba to za a ga waye waye zai ji jiki waye zai shiga da yanzu an riga su. suna nan a cikin wannan azaba wala azabul akhirati akbar sai an yi kiyama a nan ne za su shiga azaba wanda yake mafi girma shi yasa Allah ya ce inna fi zalika lalle cikin wannan abu da aka faɗa la ayatin akwai aya abun lura da za su tabbatar da makaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki ga waye lil khawastimi ga waɗanda suke ba gani ga wanda suke ba gani kaga su larabawan da sun je sun ga wurin da idonsu kai ma yanzu kana so ka ga wurin ko google ma ka yi ka shiga intanet a nuna ma hoto wurin za a nuna ma hoto wurin za ka gai shi ga wurin da aka halakar da akwai wani abin nan da wasu suka yi malaman mitra malaman tarihi ne suka dinga bin suka sawa abin nan na abdul qur'an sunan abin nan kenan abdul qur'an akwai kasa ɗin duk wani wuri da aka kira sunan shi a cikin qur'ani sai da suka dinga ɗauki hoton wurin sai a jawo ayar sai an nuna shi wata wurin Sai ce wuri kaza da Allah ya kira shi a Qur'ani wurin da kawai ba su nuno shi gashi ba sai dai aka ɗauke shi daga nesa a jikin tsakankanin duwatsun daga nesa shine wurin da Allah ya magana a cikin suratul ƙasa, da ake maganar zulkarnain ko amma taba'a sababan hatta idani balaga baina ne baina sattai ko baina suttai to wannan wani tsuntsoyi ne wanda ko a wasu ka gani a gaba inda ba wanda cikinsa bayansa shi ne inda ya juji da masu suke wanda aka ce duk ran da suka balle to magana duniya ta zo ƙarshe ba to wannan wurin sun ɗauke shi da kyamara daga zai kai bayanin cewa a Georgia kasar Georgia a nan wurin yake ce to bayan wannan ce wasu irin manyan duwatsu irin wanda babu irin duwatsu a kasar mu ba su da irin wannan duwatsu girman su ya kai inda ya kai to suka nuna wurin to wannan wurin yana tsakankanin waɗancan duwatsu zuwa wurin su ma ba yi su to amma duk wani wuri da yake cikin qur'ani inda an faɗi sunan shi to sun je har wurin sun tsawo ta wurin sun saka shi a cikin abin to har da wannan wurin inda aka kifar da waɗannan zafi yana nan a ciki za a wurin ga shi nan datti ga shi nan kawai ba komai Allah ya bar shi saboda ya zama wa'azi ga dukkan wanda zai gani wanda ya je gani a zahiri ya zo mishi wa'azi ko mu ma yanzu aka nuna maka abu hoto aka ce ga wurin to ya fice don maka wani. sai ka ci irin wannan to amma abin da zai ba ka mamaki shine za ka samu mutum musulmi ne an karanta mishi kila shi da kansa ma ya karanta amma kuma saboda son duniya da yaudarar kai wace zan mutum wai wani ya biyo yana aikata luwaɗi yana aikata luwaɗi wai na saboda zan wato malamai suna cewa ta isa abin dina bawon kuɗi ya lalace a kan kuɗi ne za ka saba wa ubangiji abinda shi kuɗi da kake ganin sa gwargwadon abin da Allah yake za ka samu ba za ka taɓa wani duniyar nan da ka tsari ko ka roƙa ko ka ko ka nema ko ka nema neman kawai ibada ka je kasuwa ko ka je aiki ko ka je gona ibada kake amma ba shi ne zai samu kuɗin da Allah ya rubuta maka za ka samu to kuma wai duk da haka ko zai ga wani ba ma ta hanyar halal yake neman kuɗin ba wai ta hanyar haram haram din ma wai zai na aikata luwaɗi saboda roƙa ya ce mishi aikin haka ya ka aka yi haka za a samu kuɗi me za ka yi wa kuɗi kuɗin da za a ce ƙarshen sa zai kai ka cikin wutan nan wannan kuɗin babu tafi babu tafi ai ba kai kaɗai ne talaka duniya talakawa ga sunan bujik kuma talaucin bai kashe su ba ka yi haƙuri in Allah ya za ka yi kuɗi ta hanyar halar za ka yi a duk wanda ya kawo maka wata hanya na sabon Allah wai don ka yi kuɗi in ka yi da ka shiga to mutum ya gaba a kai zai je lahira ya ta na tsaye kwana nawa za ka yi a duniya ka shekara ɗari in ka shekara ɗari minti nawa ka yi a lahira domin kwana ɗayan lahira shekara dubu duniya to akan akan abinda bai kai minti biyar ba ko minti goma za ka ɓata rayuwar har abada a'a mu iya shiga sai ba. ka rusu ka wadatu da abin da Allah ta sarki ba in ya baka da yawa alhamdulillah ganin damar tsaye in ya kunta ta maka baka kaɗan kaɗan ɗin ya wadace ka ka mutu ka je lahira ka shiga karamar waje Allah ka amma shi ne Allah ya ce wa inna ha na wa innaha la bi sabilin muqim na إن في ذلك لآية للمؤمنين نعم الله هذا الكرسي wa innaha labi sabilin mutu wannan garin inda aka halakar da waɗannan mutanen labi sabilin ai yana kan hanya ne tabbatacce ku kurai ja maka ba kuna zuwa kasuwanci ba ai wurin yana kan hanyar da kuke wucewa ai kun sani da haka labari da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo yana bayarwa ku a wurinku ba wai sabon labari ba ne kun riga kun san labarin ma kan annabi ya gaya saboda wurin da aka halakar da mutane masu luwati a kan hanyar wucewar ƙurashawa yake in za su wuce zuwa sham kasuwanci sai su wuce in za su dawo gida ta wurin suke wucewa shi yasa a wurin Allah yake cewa wa inna kum latamurrunna alaihim musbihin wa bil afala ta haka Allah yake yace ku quraishan maka innakum latamurruna alaihi muslim ai kuna wucewa ta wurin da safi wa billahi wani lokaci da daddare ma kuke zuwa kuke wucewa ta wurin kuma kun san labarin kun san abin da ya faru afala ta ba za ku hankalta ba kuma a sanin ku ne shi annai muhammadu bai taɓa zuwa wurin eh kun riga shi sanin wuri. yanzu ya zo yana kawo muku ayoyi da labarin abin da ya faru da me yasa wurin ya zama haka in kuna da hankali ya kamata ku yi imani shi yasa Allah ya ce inna fi zalika lalle cikin wannan la ayatan akwai aya abun da lil mu'minin ga mutane waɗanda suke mu'minai haka sai su yi imani a ce a abin nan kan gaskiya ne yanda yake ba mu labarin nan tun kan yi ba mu labarin ba mu sai to ga qur'ani shi kuma yazo yana faɗa kaga wannan ya tabbatar da cewa qur'ani kiya to amma mai shi shine yake yin imani in mutum ba shi da rabu ko ya fahimci abin gaskiya ne to ba zai yi ba ba zai yi ba wani dan murira ai ya fahimci qur'ani gaskiya ne sosai ya je saurari karatun qur'ani Allah ya saukar wa annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون sai ga ya ji annabi yana karanta kai ya dawo ya ce ka ai da wurin mutum ne an saukar musu da wata ka ayar ƙarƙashin ayar akwai danshi tsakiyar da akwai daɗi samanta kuwa akwai ‘ya'yan itace masu daɗi abuja me kake nufi me kake nufi saboda sun ga kamar hankalinsa ya zo karkata yana so ya ce ƙur'ani gaskiya ne sai abuja da fara hawan shi da bala'i shi ke sai ce sihiri ne kawai ya faɗa da baki ne amma zuciyar da ya san masiri ne me yasa saboda ba shi da Allah ka ta muna da rabo za mu yi imani da aiki da alƙur'ani mai girma fa in kana ashabu na fa in kana ashabu al-aykati lawalimin na'am فانتقمنا منهم نعم وإنهما لبإمام مبين نعم الله مدوكين سركي يا جماعة من مدنا akan mutanen annabi Nuhu sai ya ci gaba da ƙara mana bayanin wasu azzaluman cewa su waɗannan ba su kaɗai ne ba azzalumai da suka ibin Allah kuma suka halaka ba a'a wa in kana ashabul aikati la zalimi ai mutanen rukuki mutanen kurmi su ne wato mutanen annabi shu'aibu Allah ya ce da zalimin su din ma azzalimai su ma sun zalunci kansu menene zaluncin da suka yi ne ba su gaskata annabin shu'aibu ba da Allah ya aiko musu da annabi shu'aibu sai suka karya tashi ba su yadda sun yi imani da shi ba annabi shu'aibu yana daga cikin annabawa Allah larabawa shi kenan shine Allah madaukakin sarki yake cewa famtaqamna da suka ƙi imani suka ƙaryata annabinsu mu kuma sai muka ɗau mataki a kansu ta ne ta hanyar halakar da su da tsananin zafi wa inna huma ladi imanin da su mutanen annabi lutu da su mutanen annabi shu'aibu ladi imanin suna kan hanya mabayyani in kun je wucewa duk kuna wucewa ta garin imamin ba wai imamin ba liman ba yawwa da <laughs> bi imamin suna kan hanya mubin mabayyani in kun je wucewa ko mutanen maka duk wannan garurrukan ba inda ba sani kuma labarin suwaye masu garin me ya samu me ya faru da su duk kuna da labari kun san kawai imani ne kawai ba za su yi ba نعم. نعم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين نعم وآتيناهم آيات وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين نعم الله مدوكين تركي ya ci gaba da kawo mana labarin da ya azzalumin bayi wanda aka aiko musu da manzanni kuma wasu yarda sun yi imani ba bayan an faɗi mutanen lotu da mutanen shu'aibu sai Allah ya ce wala kad kazzaba ashabul hijr al mursalin haƙiƙa mutanen hijir wani wadi ne daji ne tsakanin madina da sha suwaye mutanen hijir su ne samudawa samuda mutanen annabi salihu su ma sun karyata manzanni bi tasdidihim salihan saboda sun karyata annabi salihu in ka karyata annabi da to duka ka karyata saboda me saboda sakon da wannan annabin ya zo da shi yana daidai da irin sakonnin da sauran annabawa suka zo da shi a abota wa Allah shi shi kadai ba a taɓa samun wani annabi ya zo da wani abu daban ba cewa abota wa Allah shi shi kadai ba da aka in ka ta ɗaya to duka sauran ma ka karyata ta shi yasa mu musulmi mun ji daɗi ba ruwan ba wani annabi da za mu ce ba mu yarda da shi ba hakan ma ta sa har Allah ya yabe mu Allah ya yabe mu a cikin Qur'ani Allah yana cewa mu menene la nufarriqu baina ahadin kaji ko mu ba ma bambanta wani manzo ke a mun yarda da wancan wancan da shi ba a'a shi yasa muke sama da kowa kwanaki an wani babban taro a wani katon wani malam ba a najeriya shi kenan wanda yake facilitator ga musulmi ga wanda ba musulmi ba ya ce musulmi sun fi duk wanda ba musulmi ba musulmi yana gaba da wanda ba musulmi ba sai wuri ya zo mahayaniya sai sai a ah, ai ba wai haniya ba ne in mutum ya faɗi abu kai ba ka yadda da shi ba ai ba haniya za ka yi ba sai ka ce kawo mai kawai in ka zana hayaniya jahilai sun yau a wuri amma ba jahilci babu wani abu eh faɗi abin da za ka faɗa sai a ce ina hujja amma tambayoyi in ka iya karewa shi ke nan ba ka iya karewa ka yi karewa da ya faɗa sai aka ya ce a ku tsaya ba hayaniya sai ce ina musulmin da suke nan duka su ɗaga hannu sai suka ɗaga musulmi duk suka ɗaga sai ce musulmi kuna san annabi musa me za su ce <laughs> kuna san annabi isa <laughs> eh zai to ku zauna sai ce ina kiristoci sai suka daga hannu sai ce kirista kuna zan annabi muhammad no no no <laughs> wai no sai ce kun gani ko ya ce kun gani ya ce yanzu saboda allah kuma shi ba musulmi wani ya ce yanzu saboda allah a idansu kuna kallon ko kara da kunya ba za ku yi musu sun ce suna son na ku kuma a idansu ko kara da kunya ba za ku iya musu ba kun ce ku ba ku a ƙaunar annabinsu a idansu a gaban ko kara ba kuma kuna so a haɗa kuku da su a ce ɗaya kuke ko a ce kuku su ya za a yi ne kunya da kara a ce mara kunya mara kara ya fi shi ba zai yi ba kaga wani al'amari shi ke duk da suka yi shiru kuma ba wanda ya mishi musu shi ya sa kai musulmi sai ka gode wa Allah Allah ya ɗaukaka ya tsora ka akan tafarki wanda yake daidai ta ce mai kake ba wani a cikinmu da zai yi jiji wai ya faɗi wata magana mara daɗi akan wani annabi da wasu annabawan sai dai ma in muka kira su ce alaihi salatu wassalam ibrahim alaihi salatu wassalam musa alaihi salatu wassalam isa alaihi salatu wassalam muna jin daɗi amma su ina babu shi yasa Allah ya dauka musulmi a kan wanda ya wa musulmi ba shi ne a nan Allah madaukin sarki ya ce duk wanda ya ƙaryata manzo guda ɗaya to ya ƙaryata duka shi yasa su mutanen hijir da suka ƙaryata annabi salihu sai Allah ya ce to duk annaba ma kun ƙaryata su wa atainahum ayatina mun zo musu da ayoyinmu tsakanin an hamu urini sai suka zama to masu kau da kai ga wurin ayoyinmu ayar da Allah ya kawo samudawa ita ce ayar da su da kansu suka roƙa sun ce kai salihu in dai kai annabin Allah ne manzo da gaske Allah ya aiko ka zuwa gare mu to muna so ka zo mana da mu'jiza yace me yi mu'jizar da kuke so suka ce kaga kasuwar tsatar dukan nan muna so ko mu ga dukan ya bude ka san wanda zai kalubalance ka saboda niyan ƙaryatawa sai ya kawo abinda a hankali abin ba zai yi ba don saboda ka kasa idan ka kasa sai a ce wai ƙarya kai to shi kuma Allah baka isa da shi ba duk abin da ake ganin ba zai yi ba a hankali shi Allah zai iya kawo shi sai aka ce sai suka ce wannan tsatar dutsen ya bude in dutsen ya bude sai su ga wata taguwa ta fito rakuma kenan rakumar kuma in ta tashi fitowa ta fito da ciki ka ji wani sharaɗi sharaɗi haka suke su ta buga sharaɗi abinda ake ganin ba zai yi ba yaya sabuwa za ta fito a cikin dutse kuma ta fito da ciki waye mata ciki eh ai dole sai ta fito ta samu rakumin da zai bi ta sannan ta yi ne amma su sai ka za a ce rakuma za ta fito in ta fito ba ciki za su ce a ah, ina ai baka ci ba ai mun ce sai ta fito da ne shi kenan Allah ya ce to ai ni na hukar musu sai Allah ya ce wa annabi salihu ka yi addu'a sai ka ce wa dutse gobe taguwa da ciki ki fito in taguwar ta fito kuma ta haihu annabi salihu kawai addu'a suna kallo sai dutse ne kawai sai ga sai ga taguwa kuma da tashi fitowa sai ga ta da ciki tana fitowa sai ce hazihi na tsakillah da kuma magana ta ƙare to ga taguwar nan ta fito taguwar ta Allah ce kuma mu'ujiza ne a gare ku tsarin ubangiji duk abin da kai haka ka daga hannu inda ka haka ka ce Allah ba ni to in Allah ya waka da yawon ya ce ba to kai wani kuma ko ya samu yanzu za ka je kana ta addu'a har kana ta mana suna da ba ka ji ana ma addu'a kana neman aure shikenan kana gan kai Allah ya baka matan ka aure shikenan ba matsala da har kai har kace Allah ya baka to a jikinta Allah zai maka tun da ka roƙe ni ka ce in baka na baka to a jikin abin da kace in baka na baka a jiki zan gane cewa ka sani ko baka sani a jikin matan naka Allah zai zai ga kai da gaske ka san Allah ko baka sani sai ya sa matar ta maka mugun shirme nan kai ɓaci sai ya zuwa ce don Allah wani ka yi me ka yi haƙuri to a nan ne Allah zai sarka san shi ko ba shi in ka yi haƙuri ce fito ba a ma a ba shi Allah abu ya wuce abu ya wuce to ka san Allah yi amma wani a ina kai ka san abin da ya ba an yi nan ta muku <laughs> ayya baka ci jarabawa mala Allah ya taɓo ka gaya ya sanin kai ka san shi gobe ka san shi sai ka kasa shi to ba wai mata ko me duk abin da ka roƙi Allah in dai Allah ya baka to a jikin abin Allah zai maka jarabawa da kana so ai kana ne ka ka ka san shi gobe ka san shi mun gani Allah ka mu dace shi yasa zaka dinga nutsuwa ne a rayuwa duk lokacin da wani abu ya taso maka ka nutsu da kyau sau da baka nutsu ba sai ka faɗi a jarabawa mai ubangiji ma to shi ne su mutanen annabi salihu Allah ya ce musu to ga taguwa amma fa a jikinta kuma za a muku jarabawa hadhihi naqatu la ilakum aya fazaruha takul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum A qarib ko alim to aka ce zuta guwar tun da kuka roka. to yanzu ita tun da taguwar Allah ce gonan duk gonan wanda ta so za ta shiga ta ci abinci kuma kar wani ya kuskura in ta shiga gonan shi ya ce wai zai hana ta a ga aiki ya tsawo kana ji kana kallo za ta shiga maka gona duk abin da za ta ci sai dai ka sake ido ai kai kai roƙa kai kace ne kai kace a kawo sannan shi kuma Allah da yake mai rahama suna da wurin shan ruwa sai an yake musu za ku dinga raba ruwa ku da sabuwa in yau kun ɗibi ruwa in za ku ɗibi ruwa ku ɗibi na kwana ne ku ɗibi na yau da gobe don gobe ba wanda zai ɗibi ruwa duka ita za ta sha duk ruwan garin ita za ta sha gobe ku sai ku sai ku kun tara da kun ɗibi na gobe sai ku sha jibi kule gata ita ce haka za su dinga shi nan ana yi ana yi ana yi can an ma hankalin da ya tashi kai a cikin wannan aika ko zama matsala a yabu ya zama matsala a matsala waye tsokano ana zaune kuka ce a kawo shi kenan annabi talibu ya yi tafiya da yi tafiya sai suka suka yi miki da suka yi miki sai suka ce abin da za a yi a kashe ta a soke ta a soke ta sai a raba naman a cikin a kowane mara ji a cikin su a ƙur'anin ma haka Allah ya kira shi shi ne shugaban marasa ji shugaban da yake haji eh wai me ma Allah yake cewa game da shi eh izin ba a fara a shika lokacin da suka aika da matsiyacin cikinsu shi ne matsiyaci shi da kansa ma ce kuna ta wani surutu da Allah ni za ku yarda ku ce ni in soke ta ni sai in soke ta da dubu baki da su ce ka soke ta ko annabi zalu bayan da ya je same ta kawai sai soke ta a karfe ne aka raba nama aka cinye kawai annabi salihu yana dawa sai so neman ina taguwar Allah bai ganta ba bai ga yar ba ya dinga nema ya je na tambayar mutanen da saboda tsabar ya iskanci ma su faɗe ma da baki su ce ai mun soke ta mun yi raba naman mun cinye wai za a mara wulaƙanci ya ce ina taguwa wai <laughs> me wai sai suna buga ciki wai wai tana ina ai tana nan mun riga mun gama da ita kun me kuma ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina yar kenan sai suka ce a ah, ai da da yar ta ga an soke uwar sai sai kuka su sai ta gudu ta yi haka daga nan mun sake ganin ta sai ce to kun san ma'anar kukan ta uku suka ce a ah, yace sauran muku kwana uku a duniya Allah zai gama sauran muku kwana uku ba karuha faƙala ta matta ufi darikun salata ta ayya zalika wa'adun ƙairu wasu wannan alƙawari ne ga ba zai taɓa tashi ba duk daɗin da za ku ji Allah ya baku ku kwana amma bayan kwana uku Allah zai halaka shi nan kuma abin da aka yake shi ne yake cewa a wa atainahu ayatina mun ba su ayoyin fakanu an hamu kuridin sai suka zama suna kaucewa suna kau da kai ga barin ayoyi shine anan masharfin Allah ya ce idin ba ka ashka fakala lahum rasulullahi naqata lahi wa suqiya fakazzabuhu fa aqaruha suka ta annabin Allah fa aqaruha suka soke ta fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim kai kanka ma ko baka san tafsirin Qur'ani ba ka san da Allah ya ce ba damdama kai kanka ka sa akwai damuwa wuri ko ba ga ba damdama alaihi rabbu bi zambihim sai ce fala ya khafu ba. Allah ya ce nayi kata kata da kuma ba na jin tsoron abin da zai je dawo to me ba zai dawo ba abin da ma zai dawo Allah ya riga ya gama da su Allah ya ce ba na tsoron mai zai je dawo alhali ma dama ba abin da zai je dawo sun riga sun halaka Allah maɗauki ya zama da su to amma yadda yake yanayin Al-Qur'ani ayoyin gaba sai suna da gaya mana irin abubuwan da suka yi a rayuwarsu na duniya tun kafin a halakar da su shi ne Allah ya ce wa kanu na'am وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين نعم فأخذتهم الصيحة مصبحين نعم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون نعم الله مدوكين فرشين yana gaya mana abin da samuda suka dinga yi tun kafin halakar ta zo wa kanu yanki tuna min aljibali buyuta sun kasance suna tona sai su fafe dutse sai su yi daji a cikin duwatsu <clears throat> amini sun sun shiga cikin sun aminta ba wani wani sai zo <clears throat> ya ce zai cutar da su ko zai mutu kana su suna da daji gari suna da gida a tudu suna da gida da a cikin duwatsu yanzu kamar zamanin samudawa inda su ne ka zo wannan dogon dutsen to ciki duk gidan da jinsu za su fafe cikin anguwa-anguwa a cikin duwatsu da filin shakatawa da gidan wane da gidan wane su sun yi loko-loko sun fafe dutsen sun yi daki-daki-daki haka suke <laughs> kuma har yanzu gine-ginen suna nan a cikin abin da na faɗa ɗazu arzul ƙoran har da gidajen suna, <laughs> sai ga ƙasar dutse ya fi wannan dogon duka sun fafe shi sun yi tsaki-tsaki har yanzu an ji ana shiga sai ga masu menene ake kira tourism yawon menene <laughs> yawon buɗe ido yanzu da yake technology gwamnatocin kasashen sun je sun gyara wurin duk an saka wuta wuta wannan lantarki sai a kunna sai da ciki haske duk wanda suka je yawon saurin su sai su shiga sai su dinga gani suna ganin wurin to shi ne Allah yake gaya mana ana sun kasance suna fata dutse sai su yi gidan dajinsu a ciki amini ne sai shiga sai su amuta suna da gida a saman tudu suna da shi a cikin abin nan idan idan ana sanyi sai su shiga cikin da ya suna shi ana sanyi sai su fito waje in ana zafi sai su shiga ciki saboda cikin dutsen sanyi ne in ana sanyi sai su koma cikin su na duwatsu in an zo lokacin zafi kuma sai su kawo da su da saman tudu Allah ya musu haka me yasa suke iya fasa dutsen saboda irin tsananin ƙarfin da Allah ya kawo domin me su biyu ne Allah ya yi su yanayin halittar a duniya wanda babu irin da su da adawa da samudawa Allah ya su da girman halitta Allah ya ba su ƙarfi saboda ƙarfin da Allah ya ba su nema su har suke ganin cewa shin in an ce za a halakar da su to wane ne zai zai halakar da su وأما آدوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة waiwaye ya fi mu karbin da zai iya zuwa ya halakar da su sun yaudaru saboda irin halittar da Allah ne ko wa masamud fa fastahabul ama ala alhuda fa akhadhatuhum sa'iqatul azabil hudi bima kanu yaktibu kagan So saboda karfin da Allah ya ba su shi yasa suke ganin ma waye zai isa ya zo ce wanda halaka da su sun manta da wanda ya halice su shine Allah ya ce fa akhadhatuhum sayhat muslihin su da aka tashi za a musu azaba sai aka kama su da tsawa musbihina a lokacin asuba su da asuba Allah ya halaka da su mutanen lutu Allah ya halakar da su da hantsi su samuda Allah ya halakar da su da lokacin asuba ba ma abna anhum ma kanu yaksubu abinda suka tara na dukiya bai wadatar da su kome ba lokacin da azabar ta zo dukiyar tasu bai hana su su sha azabar Allah ba wani abu da zai hana mutum shan azabar Allah matuƙa ya safa wa Allah kuma lokacin mutuwar ta zo to ko ya cika duniyar nan da bai abinda ya tara din ba zai hana shi shan azabar Allah ba shi ne Allah ya gaba cewa na inna rabbaka وما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق نعم وإن الساعة لآتية نعم فاصبح الصفح الجميل نعم Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma khalaqna samawati wa ma halitta samai wal arda da kasai ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su illa bil haqqi sai da gaskiya wa inna sa'ata tashi kiyama kuwa atiya tana nan tabe kaji tana nan tabe malamai suka ce la mahalata ba abinda zai hana kiyama zuwa in kuma kiyama ta zo za a saka kawo kowa da irin aikin da yi fasfahi safhar janin ka kau da kai gabarin kafurai wanda suke cutar da kai kau da kai wanda yake mai kyau amma malamai sun ce wannan cewa da Allah ya ka kau da kai kau da kai mai kyau kafin a yi umarni da yin yaki da ayar yaki ta zuwa cikin suratul hajji uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulm to sai aka soke saboda kafirai ba su afka muku da yaki da duka da kisa sai a ce ku kuma ku yi min? wai kokar da kai inna wa mani itada alaikum fa sadu alaihi mithli ma da alaikum wanda ya ce ba za ka yi bacci ba shi ma ka ce to ga ba kai ba ko za ka wani wala tahimu wa tadu ila salli wa antum la ta'lamun Shi ne wannan ba za ka ce wa kai ka wani zai wuri afka ka da duka shi ke na kai shi ke na ka abu da shi ba abinda ba a so da musulmi ko kana to kana ba kyau kullum abin da ake so da mu shi ne fatan zaman lafiya ko da ke cewa la ta tuma al'adu wasu alula al'adiyya kar ku dinga fatan rikici ku dinga roƙon Allah zaman lafiya amma su suka ce ba sa zaman kan zaman lafiya suka yi suka tsohon kwallo su to fa biyu a yi haƙuri an gane sai a yi haƙuri a buga ba ga can ana bugawa da iran da ko ba ka ba wa yi tsokana ba su suka yi tsokana iran ta kai musu hari ne to amma yanzu waye yake neman yadda za a zama a daina su suke nema su suke nema wani minista na iran zai an yi da shi ya ce ai ai lokacin tattauna ya riga ne lokacin tattauna ya wuce ku duba an ji ana tattaunawa ne ba, ana cikin tattaunawa suka suka aiko da abin da suka kashe mutum to ai Allah ya gaskiya ke ko Allah ya ce ba su da amana inna la aymana ya mun je muna tattauna ko sai ku harbo sai yanzu kuma da abu ya koma daukar jini kuma wuce wai za a wani tattauna za a yi a ci gaba kawai eh dama ko da yaƙi ko ba yaƙi za a mutu eh ko ba yaƙi kowa zai mutu to kawai a ci gaba kawai a mutum kawai gaba ɗaya magana eh ka wani lokaci abinda dama yake cutar musulmi ke tsoron mutuwa kamar yadda annabi ya fara in ba ka tsoron mutuwa wallahi mai tsokana ba zai tsokane ba eh akwai wani yaro a nan filin mu ke ba zan ba sunan shi ba a nan kila akwai ɗan layi lokacin ma muna yara ne shi ke nan a nan ƙyar ke nan layin ƙyar rake layin su wannan mara Allah ke ɗan mara mara kawai suka biyo shi da gudu yara uku sun taru a kai an yi ruwa suna zo su yi faɗa da shi shi kuma ya ga su uku sun karfinsa shi ke nan ya tawo a duka su suka tare shi a lafiya da ke an yi ruwa wurin duk ga mai gudun ya caɓi shi ke da yake a ya yake wannan ba na nuna ba hauka ba ba za mu rabu rayu da cikin ba da aka zo kan a fara faɗa ya haka ya cire riga sai haka ya ce ya Allah ina ka. Allah ka za da mutuwa a faɗan nan <laughs> ya roƙi Allah ya ce Allah na roƙe ka Allah ya sa fatan nan da za mu yi akwai wanda zai mutu a cikin mu da ya suna jin da addu'a da ya gama addu'a da ya kalli da yin in yi kan wannan sai yi zai haka in yi kan wannan inda fatan ya kare ke tun da shi yanzu ba tsoron mutu shi so ma yake a ne a mutu to ka kai da ka zo a mutu ya za ka yi da ya faɗa eh ai haka ne duk wani iskancin da amerika ne suke saboda sun ga kana tsoron mutuwa amma za a ba mu a kara kawai a mutu duka wanda ta ba su ba saboda ba wanda ya kai bai hude san rayuwa wala an harata nasi ala haya wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bi dhalikin nabata ta yawm hadu suke yanzu ga suna ko su bar da su daga ko su ce ma su riga sun daga duniya hankali wannan suwa ne suna so su shiga suwa ne suna so su shiga yanzu ana ta shige-shigen nan to kaga abun ai sai dama duniya ga baki da eh san haka muna addu'a da annabi ya koya mana mu roki zaman lafiya amma aka samu wani mara hankalin da shi baya son zaman lafiya yake zai daga maka hankali to kai ma karka wani daga mishi kafa a ji zuwa kawai Allah ka iya azzalimi Allah ka dan fabar duk wanda yake azzalimi Allah karka bashi a samu a wannan lafiya a cikin kamar da na lokaci kyau ma na biyu Allah ya sa mu dace anan za mu tsaya Allah ya ta an ce lokaci ya inna rabbaka za mu tashi mun da ke na aya ta 85 da za mu fara shukuran da izinin Allah mu ne daidai Allah ya ta mu tsada da ku tsuri Allah ya barki ka da tama da wannan cikin cikin da ka da da da da da da وتصدق علينا قولهم وتوفنا مسلمين ربنا لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعيننا يا أخنا أعوذ بك من السعيد استغفرك من قبل وأستغفر لك عليه فإن رسول الله يكون صادقا عليك بك